أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 na masjid bilal bin rabah a nan jihar garin kefi jihar nasarawa a wannan rana ta lahadi 27 ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 25 ga watan biyar miliyariya dubu biyu da ashirin da biyar allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na al'aqidatu fahawiyya littafin ashe abu ja'far al-fahawi ko abu ja'far ahmad bin muhammad al-fahawi wanda ya rasu ja shekara 321 mana roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kan shi ya gafarta a muna karanta wannan littafin tare da ta'alikin Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda ya rasu ja shekara 1420 shi muna roƙon Allah ya ji kan shi ya gafarta mishi a zamanmu na ƙarshe mun tsaya a bakara ta saba'in da ko inda ma da yi magana akan abin da ya shafi aikin haji da jihadi ya ce alwalhajju wal ma bayani ma'a ulil amri min barrihim wa fadirihim ila qiyamis sa'a ce aikin haji da jihadi abu ne tabbatattu ha tare da jagorori al'amura da musulmai mutanen kirkin cikinsu da kuma mutanen bangar cikinsu a wannan fagara ta saba'in da bakwai a wannan fagara muka tsaya mun ce ba za mu tsawaita magana a wannan fakarar ba saboda a baya mun karanta abin da yake magana akan biyayya ga jagorori mun karanta ina ga zama biyu muka yi a kai ku mun buɗe magana sosai da wanganun magabata gwargwadon iko ina ga wannan ya wadatar ba sai an sake maimaita sake wannan karatu ko mun karanta ma a sharhu sunna kuma insha Allah za mu sake karantawa in Allah ya mana tsawarai a littafin da za mu yi na gaba lum'atul i'tiqad na babban malami ibnu qudama al-maqdisi insha Allah ta'ala tare da bibiyan sharhin Sheikh Muhammad bin Salih ibn al-Utaymi insha Allah shi ma za mu ga wannan matsala da a ciki Allah ya sa mu gani fakara ta 78 ma da yake wa nu'minu bil kiramil katibin فإن الله قد جعلهم علينا حافظين yace da garkin aqida ahlus sunnati Waljama'a jama'a shine wa nu'minu bil kiramil katibin ahlu sunna mun yi imani da waɗannan masu karamcin kuma gwanaye wajen rubutun fa inna allaha saboda lallai allah qad ja'alahum alaina hafizina tabbas hakika allah ya sanya su su zama masu kiyayewa a gare mu su zama na alaina suke kiyaye mu suke kididdigar lamuran to mun imani a nan ma na ishara ne zuwa ga mala'iku da Allah maɗaukakin sarki ya wakilta su suka zama masu rubutawa da kuma ƙididdige ayyukan bayi kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul intifar Allah madaukakin sarki ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin kuma lallai tabbas a tare da ku akwai hafizin masu kiyaye ku waɗanda aikinsu ne su ba ku tsaro kiraman wasu masu karanci ne mutanen kirki dina kuma gwanaye ne wajen rubutu ya'lamuna ma taf'alu suna sane da duk abin da kuke aikatawa anan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa lallai a tare da mu akwai masu kiyaye masu ba mu kariya kaga aikin su bai takaita a rubutu kenan kadai ba har da ba da kariya ga bayan Allah waɗanda suke tare da su kuma gwanaye ne takibin Allah ya siffanta su da takibun ma abota rubutu ne masu rubutu ne sun iya rubutu sun kware ba abin da ke kukuce musu wajen rubutawa babu wani yaren da za ka yi su gagara rubuta abin da ka faɗa da wannan yaren ko ka aikata kuma Allah ya ya'lamuna ma taf'alun suna tsane da abinda kuke aikatawa mana babu abinda za ku aikata wanda zai kukuce musu suna tsane da Allah madaukakin sarki ya saki ba mu labarin su a cikin soto qaf Allah madaukakin sarki ce wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil walid من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله مدعوك تنظر ولقد خلقنا الإنسان حقيقة تبقى حقيقة من هلكي ونعلم ما توسوس به نفسه كما منا سنين da abin da zuciyar mutum ke kirkizawa duk wani wasu wasun zuciya da abin da yake kudata yake niyan yayi da wanda yi da wanda bai yi ba da wanda yake kullawa da shirin yayi nan gaba Allah ce muna sanar da shi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ko mu muka fi kusa zuwa gare sama da jijiyansa na wuya aka ce habal wari shine jijiya wanda ya hada tsakanin abun nan kwakwalwa da latar jikin mutum wannan jijiyar da yake shine yake ba da sako wanda nervous system ɗinka yake amfani da tojan ba wa kwakwalwa sako ka wannan jijiyar ta kira da habal wari don duk abin da ya same ka akwai abin da suke kira akwai motor neuron akwai sensory neuron ko yawo a ƙarƙashin network system ɗinka lokacin da wani abu ya taɓa ka misali ha aka taɓa fatan jikinka sai aka muntsile ka ko wuta ya taɓe ka ko aka mare ka ai za ka ji zafi kafin ka ji wannan zafin akwai wasu aiki da ya faru yi. wannan motor neuron shi ke ɗaukan saƙon sai ba spinal cord ɗinka shine lakan jikin shi kuma sai ba ƙwaƙwalwanka ta wannan jijiyar shi kuma kwakwalwa shi zai fada maka yau abin da ka taɓa sunan shi wuta kuma yana da zafi ka matsa da hannun shi sa wanda nashi bai aiki ai wanda nasu bai aiki za ga an ce wani tsarin jikinsu ko ka taɓa ba sa jin komai ko haka wani ga akwai malfunction kenan shi sa za ce to aje a gasa jijiyar a asibiti za ga akwai abin da za su yi ana har ya zo ya fara aiki to wannan jijiyan jijiyan shi ake kira hablul wari sai Allah ce to kusancin da Allah madaukakin sarki yake da bayan shi ya fi sama da kusancin da wannan hablul wari yake da kai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wari sallata id yatalaqqal mutalaqqiyan a yayin da mala'iku biyu masu haduwa da juna nan suke haduwa anil yamini wa an shimali qa'i a dama da hagu suna zaune suna halarci ashe mala'ikan ba guda ɗaya ba bace ko haka ne. Allah ta izi ya talaqqal mutalaqqiyan su biyu kuma Allah ya faɗi da harshen su an yami wa an shimal qa'i suna zaune a wannan halin Allah madaukakin sarki ce ma yalfizu min ƙaunin. ba zai furuta wata zance ba illa da dai fati tare da shi raqibun atid akwai mai ƙididdige mai muraƙabansa mai binsa duk inda yake zai rakuwa da shi a tidun kuma mai ƙididdige duk abin da yake aikata an fahimta ku ba sunan mala'ikun ɗaya ne ɗaya rasibun ɗaya a tidun ba dole na a ne da man'uki a ma yanzu min kawai illa da laihi rasibun a tidun sifa shi rasib ɗin shi ne a tidun shi ne kuma su ne kuma almutalafiya ne an gane ku da su biyu ne da za su yi ma gudu mai kaunin illa da dai raqibun wa mu inna mutilun amma cewa da kai raqibun atidun yauna na'at ne da man'ut ya zama tawkid kenan an gane ku mana ba wai mala'iku ne masu sunaye raƙibun atid ba A dukansu wannan mutalar kayanin dukansu raƙibun ne kuma dukansu mene menene atid ba su rabuwa da kai kuma suna kididdige aikin an fahimta ku amma mun tashi za gana cewa mala'ikun na hannun dama raqibun na hannun hagu atidun wannan kuskure wannan kuskure an fahimta ko ya sa a mai da qur'ani ya bayani kima yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun A aga wannan cikin sotu qaf kenan ko aya ta goma sha shida zuwa aya ta sha takwas a cikin sotu kawo. haka Allah madaukakin sarki yayi ni ishara zuwa ga waɗannan mala'iku waɗanda suke tare da mu a cikin suratu ar-ra'd cikin suratu ar-ra'd aya ta goma 11 Allah ke lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah ko ayat Allah ke watara kullu ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kanu ma kanu ya'malun tallafi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah shine ku Allah madaukakin sarki ke shi Allah madaukakin sarki a su mutane shi mutum lahu mu'aqibat yana da waɗanda suke taka masa baya yana da waɗanda suke taka aka suke taka ba duk inda kake suna jin ka suna tare da kai kowa yana da wannan lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi ba shine wa tara kullu ummatin ja wannan suratu jafiya ne ko wannan kuma suratu ar-ra'd haka ne ko salu yawa sai baka jara mu ha shi kowanne mutum yana da mu'aqibat waɗanda suke taka masa baya min bayni yadayhi wa min khalfi a gaba gare shi da ko baya gare shi bana babu lokacin da suke rabuwa da shi yahfazunahu min amrillah suna ba shi kariya da umarnin Allah madaukakin sarki kaga can ma Allah ya faɗa mana cewa wa inna alaikum la hafizun nan Allah ya yahfazunahu min amrillah suna ba kariya da umarnin Allah madaukakin sarki kaga wannan ayat cikin suratul ra'd shi ma ya tabbatar mana cewa lallai akwai waɗannan mala'ikun da suke da suke tare da mu haka cikin suratul az-zukhruf a cikin aya ta tamanin Allah madaukakin sarki sai am yahsab na yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun Allah ce am yahsabun shin suna zatan suna tsammanin anna la nasma'u sirrahum wa najwahum cewa mu in inji Allah ba ma jin abin da suke a asirce da kuma haɗuwa zama da suke da tattaunawa da suke da juna suna ganin kaman ba ma ji Allah ya zuwa masu yin masu saba mun su rinka kulla duk wani makirki da sharri ma addini da kaza da kaza su wai a tunaninsu duk abin da suke da wanda suke a asirce da wanda suke a bayyana tare da jama'a suna ganin ba ma ji ne sai Allah ce bala tabbas hakika muna sana kuma muna ji wa rusuluna bayan mu ko muna ji sannan muna da manzannin mu ladaihim tare da su yaktubuna suna rubuta abin da suke yi din bayan Allah yana ji yana gani kuma yana da ɗan sako da suke ne kaga wannan ayyana na muka cewa ba wai rubutun ɗan sakon ne tukun sai sun kai ma Allah ya sani sai da Allah yake bala tabbas muna ji tukun sai yake kuma wa rusuluna ladaihim bayan muna ji kuma muna da ɗan sako wanda kuma suke rubuta wannan rubutun so da ya zama hujja ne a kansu an fahimta ku haka ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum talake bala ina muna ji duk abin da suke muna sai tukun sai tawawul aqab kaga kari akan jin da muke yi wa rusulana ladaihim yaktubun ko manzanninmu mu suna nan tare da su kuma suna rubutawa an fahimta ku kaga wannan kima yana nuna ya tabbatar mana cewa wannan a cikin suratu az-zukhruf aya ta tamanin yana tabbatar wa cewa lallai akwai waɗannan waɗanda suke kididdigan al'amuran a cikin suratul jaziya ne ayan da na kawo dazu na cikin suratul jaziya wa tara kullu ummatin jaziya kullu ummatin tud'a ila kitabiha ko al-yawma tuzawna haka ne ma kanu ya'malu kalli hadha kitabuna yanṭiqu 'alaykum bil haqq inna san siku ma kuntum ta'malun an gani Allah ke wa tara kulla ummatin jafiya a ranar alkiyama da kowace al'umma a gurgurfani a gaban Allah madaukakin sarki kullu ummatin su tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta kowa za a kira shi ga littafinta kai ma ga naka kai ma ga naka kai ma ga naka kuma za a ce musu al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malu yau za a saka muku abinda da kuka kasance kuna aikatawa a duniya sai Allah ce haza kitabuna wannan da ke gaban ku shine littafin mu da muka rubuta na aikin ku yanzu alaikum bil haqq zai littafin zai magana akan ku da gaskiya da adalci ba zalunci Allah ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'mal mu dama mun kasance muna rubuta abin da mun kasance kuna aikatawa a duniya bayan ce haza kitabuna yanzuku alaikum bil haqq ta ka tabbatar soto inna kunna kuma ma kuntum ta'malu ai mu da ma mun kasance duk abin da kuke aikata nan muna rubutawa ba an barku kawai kun aikata ne kawai an barku a ana na rubutawa ana rubuta a ga wannan ayatun sautu jafiya kenan ko ayatar 28 zuwa ayata 20 da tara cikin sautu aljafiya haka Allah ya tabbatar mana da wannan cikin sautu Yunus Allah ya cewa inna rusulana yaktubuna ma tadhkurun ko inna rusulana inna rusulana ne ko yawa inna rusulana yaktubuna ma tamkurun lallai manzanninmu ƴan saƙonmu mala'ikun yamtuku suna rubuta ma tamkurun abinda kuke kullawa na makirki suna rubuta mana ba kun yi kawai ya tashi a iska ba suna rubutawa saka in za ka yi kasancewa akwai masu ne rubutawa to duka waɗannan ah, ayoyi da ma wasu wanda ba mu karanta ba duka suna nuna mana cewa lallai duk abin da bawa yake akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya wakilta suke rubuta duk abin da yake aikatawa to kaga ai ko dan wannan ya kafa ka ji kunyan waɗannan mala'iku ya kafa ka ji kunyan su ka takaita sabon Allah maɗaukakin sarki to Allah ya tabbatar suna nan kuma suna ne suna rubutawa ba abin da ke bace musu Allah ya sifanta su da raqibun atid raqibun atid kuma Allah ya ya'lamuna ma taf'alun ko akwai hadisi da ya tabbata cikin sahih bukhari annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar yace mala'iku suna canjin aiki a tsakaninku da dare da yini akwai wanda za su zo da safe in yamma ta yi su tafi wasu kuma su zo su karfe su in gari ya waye su tafi haka suke suna extended duty a tsakanin salati subhi wa salati al-asr yace ko mala'iku suna haduwa ne a sallar asuba da sallar asar lokacin karfan duki kenan da lokacin ajiye wanda suka zo yau gobe lokacin sallan asuba za zuwa ƙarshe su kuma za su koma wanda suka zo da asuba lokacin sallan la'asar za zuwa ƙarshe su kuma za su ƙi da ba za su dawo ba sai asuba haka za su dinga yi yattabi'una fi salati subhi wa salati al-'asr kaga na garkin eh, abin da ya sa sallar asuba da sallan sallar al'asar hmm? suka fi kowace sallah tsada suka fi kowace sallah tsada kaga Allah madaukakin sarki da ma faɗa inna qur'ana al-fajr kana mashhuda ko cewa sallar asubahi sallah ce wacce mala'iku ke halartar mala'iku da kansu na halartar sallar asubahi shi yasa a same kana kana wasa da sallar asuba ba karamar asara ba ce Allah ka kiyaye mu irin wannan asara sai malai ke cewa fa yas'alu ilayhi alladhina kanu fiikum waɗanda suka kasance da ku waɗanda yanzu aka karfi aiki a gurin su kuma sai su haura zuwa wajen Allah kaga wannan wannan hadisi ya tabbatar da Allah yana ina kenan to da manzo Allah sai su haura zuwa ga Allah wa yas'aru kaga inda Allah na ko ina ne kaga wa bukatun su je sama ai da inda suke ko za su Allah to ga sakonka ko har da wani amma sai ce wa yas'aru ilayhi sai su haura zuwa gare shi waɗanda aka karfi aiki a hannunsu fayas'aluhum wallahu a'lamu bihim sai Allah ya tambaye su duk da cewa Allah ya fi su sanin abin da suka yi suka yi wallahi bai fi sani ba ya fi sani amma Allah zai tambaye da ya ba su aiki to dole ne su ba shi report ko ba ka ba tare da shi ma yana bincikan report din an gane ku sai Allah ya tambaye su kaifa taraktum ibadi ya wani a wani hali kuka bar bayina Allahu akbar barka ji amsar da za ku ba sai kai karka yadda a bada amsar nan ba ka yi za su ce atainahum wa hum yusallun wa baraknahum wa hum yusallun sai Allah mun same su suna kalla ko mun bar su suna kalla, yanzu dan Allah yanzu ba ka cikin waɗanda aka ba da shedan nan a kansu ba kai a tsara ba a atainahum wa hum yusallun wa faraqnahum wa hum yusallun ke ya Allah da annuba da muka je jiya mun tarda su suna sallah da la'asar nan da zamu dawo mun tarda su suna sallah in waɗanda suka zo la'asar nan sai da la'asar din je da muka je a sallah muka same su yau da asuba da zamu zamu bar su a sallah muka bar su na asuba a ba da ke nan baka nan amma nufa ko a jikin shi ko Allah ta samu da shi sai atainahum wa hum yusallun wa faraqnahum wa hum yusallun mun same tarar da su suna sallah kuma mun rabu da su suna mi suna sallah to kaga muhalli shayi na wannan hadisi kaga shi ma ya tabbatar da cewa lalle akwai mala'iku da suke tare da musulmi kula da ayyukan kaga har har suna canza duty ko har suna canza duty wannan yazo wannan yazo ya karfe shi ya koma akwai hadisin da imam muslim da imam ahmad ibn hanbal suka fitar da shi daga abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da azare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinn wa qarinuhu min al-mala'ika قالوا وإياك يا رسول الله قال وإيايا ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa babu wani daga cikin ku fati an wakilta tare da shi abokin mu'amalan sa shine wanda ko da suna tare na mala'ika da kuma aljanna kowa yana da qarin tare da shi kowa yana da tsari akwai mala'ika tare da kai kuma akwai wani aljani tare da kai tare da kai yake a rayuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mala'ikan tare da kai kuke rayuwa haka ma aljani an da ku sun ka karanta asali wa batta fi tasaddi lis-saharat al-ashrar ko wasayatul insan min al-jinn wa shaytan na wahid bin abdul salam bali zaka yana cikin hanyar da boka yake samun labaru daga gare ka shine amfani da farin ɗinka shedanin da ke musu aiki zai samu labaranka daga shedanin da shedanin da ke tare da kai in ka je sai ka jibo kaya ba ka za ka zaya faru ba sai ka kana mamakin ya aka ya sani a sai da ya zama arni ne sai sani da ya zama arni sai shaidani da ke tare da ke da zai mishi hidima shi kuma ya zai haɗu da shaidani da ke tare da kai ya bashi labu ya bashi bayani ba wani abu bane kai ma kana so ka zama kawai kawai kai da za ka shiga wuta ne shikenan ba wani wani wahala ko ka haƙura da aljanna shi kenan kai ma za su maka kai ma zai ta baka bayanan mutane amma da shi sharaɗin mutumin da shi kuma baya askaru sabani wal masa baya kiyaye sallah a jami'i amma wanda ke wannan ko ba a samun bayanan a kai ba a samun bayanan a kai sai man sai sahabbai suka ce wa iyaka ya har da kai kana da qarin na mala'ika da aljanni sai ce eh wa iyaya haddani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai lakin Allah a'anani alaihi fa aslam yace sai dai ni Allah ya taimake ni kan shi na wakarin na shedanin ya musulunta ya mi kauya fala ya'muruni illa bi khair sai umurtana da komai sai alkhairi a ce kowa yana da wanda zai yi shi da ni da sharri kenan na maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba kan shi da cewa na shi ya ne ya musulunta duk wani wanda ba shi ba ko in yas mai nashi bai musulunta ba wallahi yana na a arnan shi suka rabu ko ba haka bane yawwa maza Allah shi kadai yace shi kadai nashi ya musulunta Allah ya taimake shi akai fa aslama maluma suka ce yana zai iya daukan ma'anan ya musulunta zai iya daukan ma'anan bai musulunta ma mika waya da cewa an fi karfin shi mako ko dole ya dana ba an fi karfin shi ai manzon Allah ne yi. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta ku to kaga muhalli shayi shine na hadisin yana cewa shi ma yana tabbatar cewa lallai akwai waɗannan mala'ika da ke tare da mu ko da yaushe waɗanda suke kula da al'amuran mu an gane ku ah, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a wani hadisi har ila yau yake cewa qala Allahu azza wa jalla yake Allah mai girma da buwaya ya faɗa Hadisin hadisul qudusi nan ko ko manzo Allah sallallahu Allah ya ce kaza hadisul Ya ce Allah madaukakin sarki ya ce idza hamma abdi bi sayyi'atin falam fala taktubuha alayhi Allah ya faɗa ma waɗannan mala'ikun cewa idan bawa na yayi nufi ya himmatu wajen aikata wani mummunan aiki to kar ku rubuta masa zunubi tuku ku bar shi tuku kar ku rubuta zunubin tuku fa'in amilaha faktubuha alayhi sayyi'a in ya aikata to sai rubuta masa zunubi ɗaya yace wa idza hamma 'abdi bi hasanatin ya amalha. amma idan bawa na yayin masu wajen aikata aikin alkhairi kuma sai bai samu daman aikatawa ba faktubuha lahu hasana ku rubuta masa ladan yayi amma guda da bai yi ba ba amma a rubuta masa ladan ne yayi amma mummuna bai yi ba aka ce mai kan rubuta in yayi a rubuta miki na daya amma kyakkyawa yayi nufin yi sai bai samu daman yi ba ya ka ce to a rubuta masa ladan yayi amma gudana ke fa in faktubu ha ashirar in kuma ya aikata to ku rubuta masa ladan goma ku rubuta masa kamar yayi guda goma an gane ku rubuta masa lada goma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة سيما لا يفوتك سيما الله ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر بها وهو أبصر بها sirri sirri ya Allah ga wani bawa can yana nufin ya aikata wani mummunan aiki manzo Allah ya ce kuma Allah ya fi su ganin bawan ya san zai yana da nufin wannan abu ko ba ka ko Allah bai sani ba ya sani faƙala sai Allah ya ce musu urqubuhu duk da haka ne ai bai riga aikata ba ko to ku ci gaba da monitoring din shi shi da urqubuhu ku ci gaba da bashi monitoring din shi ko ga zai aikata ko ba zai aikata ba fa in amilaha ha bi ha. in ya aikata din to ku rubuta masa zunubi da wa in tarakaha ha lahu hasana in kuma bai aikata ba ku rubuta masa kuma lada na ya bari yace inna ma tarakaha min jara'i da ya bari ne saboda girmana ji Allah madaukakin sarki waɗannan hadisan duka biyu Imam Bukhari da Muslim sun rawaito shi amma wannan da muka karanta lafazin da ke cikin sahihu Muslim to muhallin shayi na wannan hadisin kafin mu yi bayanin abin da hadisin ya kunsa kaga yana ƙara tabbatar da cewa lallai akwai waɗannan ne mala'iku kuma ana suna communicating da Allah da ya aike su su yi aiki ko haka bane suna communicating da Allah da aiki su yake ah, imam ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala a cikin littafin jami'ul ulum wal hikam shar'in arba'una hadith yayi dogon bayani akan wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya masu wajen aikata mummunan aiki sai bai aikata ba za a ba shi ladada ko don kuma aikata za a ba shi zunubi ɗaya in yi himmatu wajen aikata aikin alkhairi bai aikata za a ba shi lada ɗaya in ya aikata za a ba shi lada goma ya zo a wata ruwaya goma nan sai a ninka so ɗari bakwai so ɗari bakwai ɗin kuma ila a za'afin kafira za a ci gaba da ninninka gwargwadon imanin mutum an gane ku to yake cewa ba a kowane hali ba ne wannan garaɓa akwai wasu halaye waɗanda shari'a ya keɓance ban da su akwai gurin da himman da kai minyan da kai na sabon Allah sai ya ruda maka zunubi ko baka yi dawo wannan wasu gurare ne su waɗanda shari'a ya keɓance kamar misali a cikin haramin makka a haramin makka duk inda yake cikin haramin makka Allah madaukakin sarki ya alƙorin kai nufin aikata sabon Allah kawai ya maka azaba Allah ce wa man yurid fihi bil hadin bi zulmin nuzibuhu min azabin alim Allah ce a cikin haramin maka wanda zai nufin saba ma Allah a haramin maka bi zulmin malama ta ce da gangan ba bisa kuskure ba Allah ce wallahi sai na masa azaba mai tsanani kaga a gurin wannan hamma bi sayyi'atin falam amala kaga ba zai aiki a gurin ba kaga yanda ake samun khasun kenan na am kaga wannan hadisin am ne ko shi kuma wancan hadisin wancan ayan ya kebance eh, amma banda kaza kaman karatun da muka yi jiya a ahkamul janaiz ko akan matsalan biyan bashi da ko matsalan ne kai ma wani sadaka kaga biyan bashi am ne ko kowa zai iya biya maka bashi amma kuma wani ya maka sadaka akwai waɗanda aka keɓace to haka wannan matsalar ma haka ba kowa ne in ya aikata aikin zunubi ake ba shi zunubi ɗaya ba akwai wanda ya aikata aikin zunubi ana ninninka maka zunubin da matsayin shi a society in ya kai ya zama matsayinka ya kai matsayin da duk abin da ka aikata ka zama kamar wani miro wanda wasu ke kallo su yi koyi da shi to kai in ka aikata aikin zunubi ba zunubi ɗaya ake baka kai ninnin ka maka ake aina malamai suka fitar da wannan cikin suka ce koma cikin sotul ahzab Allah madaukakin sarki ce ya nisa annabi ko manya ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin sai Allah ya ce me yudha'af laha al'adabu bi'faini wa kana dhalika 'ala Allah yasira Allah ce ya ku matan annabi ku saurara ku ji duk wacce ta aikata wani mummunan aiki a cikin ku to za a ninninka mata azaba ba azaba dai za mata ninninkawa za a yi me yasa Allah ce in suka yi za a ninninka musu so da su abun koyi ko ba ababan koyi an fahimta ku shi akwai hadisin da ke cikin sunan Imam Tirmidhi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani shugaba wanda ya jagoranci al'umman wajen saban Allah ranar alkiyama har tuta za a sami shi a shiga ga ta ƙarshen zunubi da yake inda har alkiyama ga tutan shi nan wanda ya jagoranta kuma za su bi shi a baya an fahimta ku Allah ɗaukakin sarki ya ce a wannan ranar kowace al'umma za a kira ta ne bi imamiha yau mana da kulla unasin bi imamihim kowa za a kira kai ne kai ne ka jagorance su aka za wuce ga wasu kuma sai su bi sai su bika sai su bika a baya kaga ba kowane hali ba ke kaga akwai guri da in kai za a ninninka akwai kuma yanayinka akwai kuma lokaci lokaci ma matan yanzu a al'ashurul shurum ai wannan watan da muke cikin zulqa'ada yana cikin ashurul shurum ko da Allah madaukake sarki ce inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wa minha arba'atun shurud tallake fala tazlimu fihinna anfusakum ko wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa akwai wasu watanni masu alfarma na musamman mako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai lissafa sai salatun mutawaliyat wa wahidun fard guda uku a jere suke guda ɗaya kuma ya ke banta shi kadai guda uku da suke jere su ne zulqa'ada zulhijja da kuma al guda ɗaya da yake shi kadai ne watan rajab mafhum to waɗannan watannin da Allah ya ce su watanni ne da suke da alfarma sai Allah ce fala tazlimu fihinna anfusakum a waɗannan watanni masu alfarman kar ku zalunci kawunan kar ku yi aikin sabon Allah cewa da aka yi ku sa'a ma Allah a cikin waɗannan watanni masu alfarma shin yana nuna cewa a wasu watannin da ba su ba ya halatta ka sa'a ma Allah kenan a me yake nufi ana maka saban Allah a cikin sa yana da matsayi na musamman sama da saban Allah a wasu watannin da ba su ke sa aka keɓance su ai kamar misali ne a duniyance a duniyance ka je wani taro sai a tambaye ka mutane sun halarci taron ka ce kai manyan mutane sun zo har gwamna a shi gwamna ba babban mutum ba ne ka keɓance me yasa ka keɓance shi kadai so da matsayin shi yana ya bambanta da matsayin duk inda gwamna ya zo amma kuma shugaban kasa ya zo ai kaga ba za ka kira ne da za ka ce har shugaban kasa ko ba haka bane sai sa Allah ya ce fala ta min fuhinna so da yana maka girman saban Allah a wannan watannin ya bambanta da girman saban Allah a wasu watannin da ba wannan ba ya sa keɓance su da ambata an fahimta mu sauwa don su jawabai masu yawa wadda imam ibn rajab alhambali alhazi ya yi a cikin wannan littafin sun zai iya komawa zuwa gare shi to muhallin shahi na wannan fakara ne nuna mu fahimci cewa lallai akwai wasu mala'iku waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya wakilta su su zama masu masu masu kare mu masu kula da mu ko masu rubuta abin da muke aikatawa Sheikh Abdulrahman bin Nasir al a cikin sharhin wannan littafi na da fahawiya akwai abinda ya dan kara yake cewa qad dalla al wa dallat as-sunna ala kitabati a'mal al-ibad yake da sunna sun yi nuni zuwa ga lallai ana rubuta ayyukan bayi duk abin da kake aikatawa ana rubutawa ana kididdigewa malaki wa min adillati zalika daga cikin dalilai da ke nuna haka qawluhu ta'ala malaki ayan da muka karanta da cikin suratul qaf ya wa laqad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al 'an al yamini wa 'an al shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun addini malai ce wa min shawahidi zalika qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abin da ke ƙara tabbatar da haka akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin sahabi Abu Musa al-Ash'ari wanda yana cikin sahih Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan marida al-abd aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha yace idan bawa yayi rashin lafiya ko yayi tafiya farashin lafiya yana depriving ɗinka daga wasu abubuwa na ibada ko yana zama sanadiyan ka kasa yin wasu abubuwan da ka saba yi na ibada ko kuma ka tsinci kanka a halin tafiya to ga yi sallah a jam'i ma yana gagaran ko ba ka musamman tafiya wanda yake mai nisa da tafiya ba wani in dai tafiya ne yanayin tafiyan shi ke nuna nisan shi da rashin nisan shi an gane eh, tun da nake karanta wanzanin malamai akan irin wannan magana ban taba gamsuwa ba sai da ya faru da ni muka bar kefi za mu je doma tun karfe takwas sun sabi amma har bayan sallan isha ba mota a kwan gaba mota ta lalace ba <laughs> mota ta lalace har karfe goma dare ba mota a kwan gaba bare mu je doma yana fahimci lallai yanayi ne ke sa tafiya ya yi nisa ko ya gajere ko haka wani kaga wannan halin wanda zai yi saudiya ma ya je har ya huta ko haka wani to kaga za ga a wannan halin za ga abubuwa da yawa ba za ka iya yi ba ko sallah kai ka tsaya kai azkar na sallah cikakke ma sai a hankali hankalinka ya rabu biyu ke sa sallan ma aka sauke maka aka ce kama raba biyu kuma ka hada a lokacin guda ko ba haka so da yanayi na lalura to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so in bawa ya kamu da rashin lafiya ko ya tafiya sai zama akwai wasu ayyukan ibada da ya saba yi a lokacin da lafiyar shi kalau ko kuma lokacin da yake zaman gida ba yana halin tafiya ba sai yanzu sanadiyar rashin lafiya ko sanadiyar tafiyar baya iya yin waɗannan ayyukan ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan duk lokacin da wannan ibadan ta yi to za a rubuta masa cikakken ladan yayi ba abin da za a rage masa ba abin da za a rage masa ya saba yin qiyamul layli yanzu bai da lafiya ko yana halin tafiya sai bai yi ba za a rubuta masa kullum lokacin qiyamul layli in yayi za a rubuta mishi iya gwargwadon tsayi wanda yake da dade wanda yake da komai za a rubuta mishi ladan shi cikakke an fahimta ku sallar da yake bai wuce shine a sahun gaba kullum shine mai kiran sallah a garin su kullum yanzu yana halin tafiya ko bai da lafiya duk lokacin da aikin ya tashi za a rubuta masa cikakken ladansa ya yi haka wannan shi ma yana nuna cewa lallai ana ne ana rubuta kuma akwai masu rubutu an fahimta ku sai ma laifin fa hum yaktubuna alhasanat was sayyi'at su waɗannan mala'ikun suna rubuta kyawawan ayyuka kuma suna rubuta munanan ayyuka bal wa yaktubuna ma wa zalika kai suna rubuta abubuwan da ma babu lada ba a zunubi akwai ayyukan da mutum yake wanda ba lada ba mai ba zuci ne lagu ai abinda ba zai amfane ka ba a duniya ba zai amfane ka ba a lahira misali hmm? ko ka zauna kana hira amma a hiran baka zagi kowa ba baka yi gulman kowa ba ko hiran ka na duniya lada nawa za ba ka ka yi hira in dai ba da matanka kai ba in dai da matanka ne akwai lada me yawa kuwa in dai da matanka ne ka zauna kai hira ka ba ta dariya ta ba ta dariya ku yi dariya ku yi murmushi ku yi shewa ku tafa sai a ta rubuta ku lada amma dan ka zauna ka yi hira kawai da abokinka a majalisa ba ladan komai da mamanka su iyaye za a ba su ladan zama da za su yi don su sake ma 'ya'yansu fuska sau da su rinka jin matsalolin 'ya'yansu to shi kuma ɗafa eh eh dami dami ya da amsa to kaga akwai abin da babu lada ba zunubi to hatta irin waɗannan mala'iku suna rubuta to da Allah ce ma yalfidu min qawlin ko nakira babu wata furuci da zaka yi kwace sai sun rubuta kaga za su rubuta wanda akwai lada za su rubuta wanda akwai zunubi za su rubuta wanda ma babu ladan babu mai zunubin kawai misali akwai abubuwa da yawa da ba a baka lada dan kayi misali ka gina gida ba hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ake ba shi lada don ya gina gida komai girman gidan kuwa manzon Allah yake ba a ba mutum lada don abin da ya binne a kasa ba a baka lada a kai amma kuma za a rubuta cewa ka gina gida za a rubuta shine ma abinda malai yake nufi wa yaktubuna ma siwa zalika din abinda ba zunubi ba kuma ba mai ba ba lada ba an fahimta ku sai malai ce wa qad qila fi da ta'ala yake dalili shine daga cikin tasirin da aka yi na faɗin Allah cikin suratul ra'd faɗin Allah yamhu Allahu ma ya sha'u wa yi yusbih cewa Allah yana share abin da ya ga dama kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama maluma suka ce ai ma fi sunfil mala'ika fa yamhu ma la thawaba fihi wala la iqam abin da ke cikin wannan littafai na mala'iku abin da babu lada a haɗe da shi ko babu wani ukuba tare da shi Allah sai sa a share tunda babu lada babu su an ce su rubuta komai ne don su rubuta sun ba Allah sai Allah ke to kaza kuma ku share tunda shi babu lada babu azaba shi a share an fahimta ku bal wa a cikin tafsir da suka wannan aya ce wa yuthbitu ma yatarattabu bu alaihi thawab wal iqab sai a tabbatar da abin da akwai lada ko ukuba kai. yace aw yamhu ma taba minhu minhu al'ab wa tajawaza anhu ko kuma Allah madaukakin sarki ko wa yamhu Allah ma yasha zai zuma yana share abinda bawa ya tuba daga gare shi eh abinda mutum yayi akwai zunubi to amma kuma yanzu ya tuba to tun da ya tuba ba sai a share yubadil Allah sayyi'atihim hasanat a'a yayi abin akwai lada amma kuma yanzu yayi abin da zai lalata ladan kila ya yi rija misali Allah da ya ce Allah ka kare sai kila ya rija ko ya yi sadaka ne ko ya yi kyauta amma kuma sai yi gori a kai la bilu salafatukum bil manni wal adam to sai a share yamhu Allah ma yasha wa sai a share tun yanzu ka yi sadakan amma kuma ka biyo bayan shi da gori da cutarwa sai a share ladan shikenan mutum ya yi asarar ladan an fahimta ku kaga wannan duk yana kaga wannan ayar shi ma malama sun kafa hujja da shi akan cewa dalili na cewa lallai akwai mala'iku da suke ne rubuta ayyukan ayyukan bayi shi ma da yake wal imanu bil hafazatil katibin dakhilun fil imani bil mala'ikati kama taqaddam yake imani da mala'iku al hafaza masu kiyaye ayyukan bai yana karkashin imani da mala'iku gaba ɗaya kamar yadda muka yi ya gabata muka yi bayani ce fa min al-imani bil mala'ika al-imanu bi asnafihim wa a'malihim wa minhum al-kiram yake daga cikin imani da mala'iku akwai imani da sinfofinsu mabambantansu mala'ika kaza da kaza da kaza da kaza da kuma imani da ayyukansu wanda mu yi wannan karatun a baya ku akan abin da haka duk wanda yana nuna mana da cewa lallai tabbas hakika akwai mala'iku halitta sunan su mala'iku malam ya kawo wannan matsalar ne saboda akwai masu aqida da sunan musulunci wanda ba su yarda da wannan masu aqidan jahaniyanci a da aqidan mu'tazilanci da masu falaban nan ahlul kalam malaman mantiki su ba su yarda ba su ba su yarda cewa akwai wani halitta mai suna mala'iku ba duk da abin da ayoyi suka faɗa sun yi tawile-tawile na yadda suka faffasa ra'ayoyin da son zuciyarsu da falsafanci da philosophical abunan theory irin nasu imam ahmad ibn hanbal al-shaibani rahimahullahu ta'ala yana da littafi da ya rubuta akan wannan mas'alan ar-raddu ala al-jahmiyya waz-zanadiqa ar-raddu ala al-jahmiyya zanadiqa kuma yayi bayani cikakke akan ta akan ɗaya daga cikin littafansa usulul iman sunsa na imamu ahmad ibn hamad wanda za mu yi daura a ta bayan sallah babban nan insha Allah usulul iman littafi ne akan aqida amma ba anan za a yi daura daura ne na haɗin haɗin gwiwa tsakanin wani malamin mu professor Muhammad Al-Hassan ya haɗa mu uku yace mu yi daura akan littafi to za mu yi a masallacin shi inda umarnin shi insha Allah ta'ala da ni da abu ammar shuhaibu muhammad da kuma musa muhammad nasir albani da ikon allah za mu yi akan kwana biyu za a yi dauran musulmi shi ma ya tattauna wannan matsalar sosai insha ta'ala saka akwai waɗanda da sunan musulunci da sunan su musulmai ne amma suna inkari yasa malamai suke kawo shi a cikin babin usul na aqida ta ahlus sunnati wal jamaa Allah madaukakin sarki zamu dade da akai kaga insha Allah ta'ala anan mu tsaya ko abin da muka faɗa ne Allah madaukakin sarki ba mu dada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya zama abu koyi na eh a'a ai mutum cewa yake mutum ya zama abun koyi ni bayanin cewa in yi aikin laifi ka masa laifin ake to in ba da sanin shi ya wannan laifin ba sai wannan kuma ya to na, ko ba kake nufin ba a ai shi ya san cewa shi abun koyi ba mun karanta adabu daris wal mudarris ba kana nan muka karanta ba ka nan okay bari zamu zo zamu karanta adabul la ah, alim wani ta'allim na imamun nawawi za mu zo za ka ga irin waɗannan abubuwan isha da adabu sami wal mutakallim na ibn jama'a shi ai akwai akwai akwai matakai da in ka kai a rayuwa kai ka san ka zama abun koyi yanzu misali wanda yake zuwa makarantar islamiyya ah? duk wanda bai zuwa makarantar islamiyya na kallon shi a matsayin duk abin da ya daidai shi yasa in shi da bai zuwa makaranta yayi abu aka ce shi ba dai sai ce ba wani ma yana yi abin da ake nufi da ya zama abun koyi kenan yanzu misali ina liman misali zan bayar misali yanzu ina liman ko yanzu mutum ya zo ya wuce da mashin a guje kamar zai tafi sama ya sa ma Allah eh tamani zan yi eh ba laifi ba zurbi ba ne ba amma an nai ba ko fito daga gida da tracksuit da riga su livlet kawai da canvas na kamo hanya zan zo masallaci na fa'a ma Allah amma ba zai zo ma abun magana ba to haka abin da ake nufi kenan da abun koyi ba na yanayi ne ke sa ko mutum ya kai ya san ya kai ko uba ga 'ya'yansa ko shugaba misali akwai wani abu da ya taɓa faruwa na taɓa kamar na taɓa ba da labarin kamar a ƙarshen karatunmu na umdatul ahkam a wajen aiki ne sai wata mace ta bani hannu kai mu yi musafa sai na ki lokacin mulkin buhari ne kuwa sai take ce mu ha ni ina ina kin shan hannu da mata to dai a duk musulman Najeriya dai babu ba kamar Buhari kuma yana yi ka fahimci magana yanzu su a gurinsu wanda suke ba musulmai ba buhari ya zama hoton da suke fassara ne yanzu kaga duk abin da buhari kuma ya bata musulunci ma kaga ya shiga uku to haka maganin da ake mai da abun koyi ke mana ba sai kai ka ce ku yi koyi da ni ba a'a yanayi ne ke sa ka zama ka fahimta yanzu wallahi ba sai na biyu eh a canja aiki aka kai maka suke malayaku, in mutum in suka zo da la'asar suna tare da kai ba su rabu da kai ba har sai da asuba da asuban ma ba za su rabu kai sai wanda wasu sun zo su wanda suka nan za su extended duty da yake baka aikin gwamnati ba ka sanya ake canja duty ba ku za ka ba mutum report na abin da kai tun daga lokacin da ka zo har ka tashi da inda ka tsaya inda zai ci gaba sai ka tafi su mala'iku su kuma za su sun suna tare da kai ba za su rabu da kai ba har sai washe gari wasu sake dawo so ba wai sallan ne kada suna tare da kai ne suru a rayuwanka amma lokacin da suka zo same ka sun same ka kana ne sallah lokacin da za su tafi sun barka kana ne sallah shine sai su ba da wannan shaidan sai zama kamar rayuwanka gaba ɗaya sallah kake yi ka fahimta ku wallahu a'lam na mustafa banjuwa ji ba wallahi ban ke ya wai akwai kyau namiji ya rinka jin littafi na fahimci yana da abin littafin da ake karantawa a NBS ko wannan lagu ne ai ai ba nami ko na mace wani amfani zai mata duk da cewa rabuwa na da injin rediyo na fi shekara uku wallahi tallahi rabana da rediyo na bi shekara uku so da ba a kama rediyo kaduna so da wa'annan rediyon yana wahalan kama su ne masu labaran arziki duk wa'annan daga waka sai kiɗa sai wannan littafin amma littafin ni inda za a ce in ba da fatawa da halattawa da haramtawa yana hannuna ba zan ce haramun ne ma kowa ya ji da littafin a lokacin kafin in tuban daina jin rediyo don na ɗauka ne a lokacin zunubi nake don kullum waza kawai ake sawa da ya daina na ji na tuba ne an gane ku wasu littafan hadda ba za manzanu na fasikanci a ciki kaga malam umar ya ce mafi yawa ma fasikanci ake a littafan. to me me matsayin wannan da shi mai faɗan da shi mai sauraron sa'annan kuma ga illa da yake da shi ga masu sauraron ha ga illa ya hana da yawa zuwa makarantar dare wanda ake na dare akwai wanda ake karfe goma safi ko ba ga wani za ga yarinya a haji ta kora maka ido kana karatu ta yi haka kai ka ɗauka tana fahimtar karatu ne ashe hansar ne a kundinta har rekodin ake yanzu eh sai ta sa hijabi sai ta tsofa hansar ɗin ba za ka gani makai sai haka ta kora maka ido ka dauka karatu ne ke shiga duk calculation da kake yana shiga ashe ita tana sauraron wani shedani ne a inda wani shedan ne can yana ba ta lakta eh, virtually kaga wannan shi ma illa ne mai zaman kai kuma yana hura yana hura kuni yana wannan littafin da ake ji kamar yadda nake jin wani malami yana analysis na ce kai na kai shekara uku ban jin radio yana halali ta ya sabauto rashin mutuwan aure da yawa da yawa yara da yawa idonsu ya buɗe da abin da shekarunsu bai kai su ji ba har duka barna ne saka ba wai namiji ba hatta matan kuskure ne wallahi kuma ne ce ya sa Allah ya sa mata sun kona girki da yawa kasan tuzuru ya fi kowa jin haushin mutu girki ya kone so da bai da alternative Allah ya sa wa dace bawa kai ne na ƙarshe wa alaikum salam na zuwa sabon gida na.